وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وراقبوا الله في السر والنجوى واعلموا أن الله تعالى يرضى لكم يرضى لكم الاتفاق والائتلاف ويكره لكم التفرق والاختلاف قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال جل وعلا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المبدأ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله, من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقال صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومعنى هذا أن سكينة الله ورحمته وهديه وفضله مع الجماعة والإسلام هو دين الجماعة فإن الناس لا يمكن أن تجتمع أهواءهم أن تجتمع أهواءهم إلا بالتمسك بحبل الله وإن دأب أعداء أعداء الإسلام من لدن فجر الإسلام إلى من لدن فجر الإسلام إلى يومنا هذا هو السعي لإيقاء الفرقة بين المسلمين والتفريق بينهم وبين عامتهم وعلمائهم ومن ذلكم ما سجله التاريخ كما رواه محمد بن إسحاق في سيرته فيما وقع بين الأوس والخزرج الذي ذكر أنه سبب نزول قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن ذلكم ما قام به المنافقون من إيقاء الفرقة بين المسلمين الذين ائتلفوا وكانوا يصلون جماعة في مسجد قبى فبنوا مسجدا فبنوا مسجدا فبنوا مسجدا هو المسجد الضرار ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فاحذروا عباد الله من أن, من أن يسلك بكم الشيطان سبيل أعداء الإسلام فإن أعداء الإسلام لا ينالوا نيلا ولا يحيق مكرهم إلا ولا يحيق مكرهم السيء إلا بهم فإن الله تعالى ناصر دينه وناصر من نصر دينه إن الله تعالى ناصر ناصر هذا الدين وناصر من نصر هذا الدين قال الله عز وجل ولينصرن الله من ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل تمسكوا بالتقوى وصلوا الله التقوى كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يوم مسلمين مجد أوران الله جل وعلا ميروك دس أوران الله annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin addu'arsa yana roƙon Allah Allah ka ba mu raina tsoron Allahnta kuma ka tsarkake ta kai ne mafi kyawun wanda ka tsarkake ta kai ne majibincinta kai ne mai taimakonta Allah maɗaukakin sarki yana son ya soma wannan al'umma yana soma kuma wannan al'umma wato haɗin kai da rashin saɓani da rashin rarrabuwa a tsakaninsu Allah ta'ala ya ce ku yi ruko da igiyar Allah ga baki ɗayanku kada ku rarraba kuma Allah ta'ala ya ce ku yi ɗa'a ga Allah da manzo ku yi ɗa'a ga Allah da manzansa kada ku yi jayayya sai ku yi rauni ku kare sai ku yi rauni ƙarfinku ya tafi ku ji tsoron kuma ku yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri haka nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so muku abubuwa guda uku yana kuma ƙi muku abubuwa guda uku yana so muku ku bauta masa kada ku yi tarayya da shi a cikin bauta kuma ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayanku kada ku rarraba kuma ku yi nasiha ga waɗanda Allah ya jibinta al'amarinku a hannunsu kuma yana ƙi muku ƙila wa ƙala wato yawan yaɗa zance wanda yake ba shi da matabbata da yawan tambaya da kuma wato tozarta dukiya almubazzaranci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hannun Allah yana kan tare da jama'a ma'ana sakinar Allah da rahamarsa da taimakonsa da kulawarsa da kuma izzarsa da yake bayarwa da ƙarfafawarsa tana tare da waɗanda suke wato kansu a haɗe yake to wannan shine abinda musulunci yake banta da shi domin babu abin da zai iya hada kan ya hada kan mutane sai babu abin da zai iya hada zuka babu abin da zai kawo haduwar kai illa haduwar zukata suka zukata a hannun Allah suke soyace soyacen rai suna da yawa ko masu saba ma juna ne ba abin da zai sa babu abin da zai hada zukata illa ubangijin da ya halice su shi yasa Allah madaukakin sarki Yai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuni da irin ni'imar da ya masa yace shine ya tafi shine huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim Allah shine wanda ya taimake ka ya karfafa ka da nasararsa kuma ya karfafa ka da muminai ya daidaita zukatansu ya hada su suka zamanto gabaki ɗayan su ɗaya suke yace da ka batar da abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya da ba za ka iya hada zukatansu ba amma Allah ya haɗa zukatansu hakika Allah mabuwayi ne mai hikima to abinda musulunci ya gada kenan shine yake tabbatar da haɗin kai don haka kuma haɗin kan nan shine yake ba da nasara shine yake bayar da izza shine yake bayar da dukkan maslaha ya kawar da dukkan barna yayin da al'umma suka haɗu don haka aka kwaɗaitar da mu aka zaburar da mu akan yinta kuma aka nuna mana rarrabuwar nan tana daga cikin abin da take take tana daga cikin abin da take sanya ridda wato mutum a koma baya gabar a koma baya a bar addinin musulunci bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya shirye mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hudubarsa ta karshe yace la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd a bayana kada ku koma ku zamanto masu butulce ma ni'imar Allah Sashen ku yana sa ran wuyan sashi to wannan ni'ima da musulunci ya zo da ita da kuma wato umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wato mulzimci mulzimci abin zai haɗa kanmu kuma mu nisanci abin da zai rarraba kawukanmu yana daga cikin abinda da ya wajaba mu kiyaye shi musamman a wannan zamani domin wannan zamani ne wanda adawa gaba da addini tana ɗaukan launi daban-daban amma Allah a cikin hikimarsa yayin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane abu komai ƙanƙantarsa da ya faru a cikin rayuwarsa Allah ya sanya shi ya zamanto haske ne da darasi wanda zai haska kama wannan al'umma har Allah ya naɗe kasarsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa makiyan addini babu abin da yake makure yake su yake sanya musu fushi yake sanya musu kuncin rai irin haduwar kalmar musulmi da haɗin kansu don haka duk ƙoƙarinsu shi ne ƙoƙarin abin da zai rarraba kan musulmi akwai hadisa guda biyu da suka faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna mana muhimman wanda suke nuna mana wannan darasi kuma wanda ya wajaba koyaushe musulmi mu rinka hararo su muna lura da su kuma muna ɗaukan darussa daga waɗannan abubuwa guda biyu da suka faru na farkonsu zamanin a farkon zuwan annab sallallahu alaihi wasallam madina kafin zuwansa akwai ƙabilu na larabawa guda biyu ƙabilar aus da ƙabilar alhazraj kuma akwai ƙabilu na yahudawa guda uku banu ƙainuka da banu nadir da banu ƙuraiza yahudawan ƙabilun yahudawa sun kasance suna yin duk abin da zai raba kan larabawan ausu da hazraj domin in sun raba kansu su ne za su samu fa'ida domin ƙa'ida ce wadda take ta shaidan wadda ya sanya ta a cikin tarihin ɗan adam ka raba kan mutane sai ka tabbata a matsayin shugabansu to haka suke amfani da wannan ƙa'idar wato farriq ta sud kamar yadda ma turawa suke faɗa divide and rule ka raba kan mutane don ka samu miƙe kafa akan mulkinka to yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina Allah ya haɗa kan larabawan ausu da hazaraj yayin da suka shiga addinin musulunci bayan sun yi shekaru aru-aru suna karkashe juna a yaƙi da suke yi lokaci bayan lokaci wataran yahudawa sun zo majalisin ausu da hazrat suka ga yanda haɗin kai ya tabbata a tsakaninsu da soyayyar juna da daidaiton <clears throat> kalma da rashin rarrabuwa wanda da take a kai da rashin gaba da ƙiyayya da da take a tsakaninsu yanzu ta zamanto soyayya da haɗuwar kai wannan abin sai ya cika su da haushi ya sanya su suka makura da fushi suka ce to su kuma sai sun yi abin da zai rarraba kansu don haka suka samu waƙoƙi wanda ake yi lokacin yakin da ake tsakanin aus da hazraj suka je suka zauna a majalisin suna tuna musu irin yakin da aka yi da irin kowane ɓangare sadaukan da aka kashe a cikin yakinsu da irin waƙoƙi na yabo da aka rera ga ƙabila da waƙoƙi na zambo da habaici da aka yi maɗaya ƙabilar tun ana waƙar suna ji har sai su ma suka bi suna su ma suna amsawa suna rera watar sai fitina ta afku jini ya motsa fushi ya tsananta har suka so mu cewa aje aje wato a zo a kece rauni a kece raini suka ɗauko makamai suka yi alkawarin za su haɗu a bayan garin madina domin a gabza a ga wane ne wanda yake za a ci nasara a kansa ana cikin haka aka je aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace bi da'awal jahiliya wa ana baina azhurikum yanzu wato za ku rinka kirari irin na jahiliya alhali ina tsakankaninku ku kyale da'uha fa innaha muntina ku bar wannan da'awa domin wato doyi gare ta sannan ya karanta musu wannan ayar wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyar Allah gabaki daya kada ku rarraba wadhkuru sannan ya tunatar da su ya tunatar da su halin da suke ciki yayin da suke suna wato gefen fadawa cikin wutar nama sai Allah ya tsirar da su ya hada ya daidaita zukatansu to sannan suka jefar da makaman suka kama rungumar juna suna suna neman yafiyar juna Allah kuma ya sa Yahudawa suka mutu da fushinsu abinda suka nema na afkar da barna Allah ya mayar da su taɓaɓɓu ba su cimma burinsu ba to kun ga abin da yahudawa koyaushe suke so kenan domin su ne jagororin afkar da <clears throat> jagororin ƙiyayya ga addinin musulunci hadisa ta biyu daga munafukai ne lokacin da munafukai suka ga <clears throat> musulmi zuciyarsu zukatansu sun haɗu kansu ya haɗu a masallacin ƙuba suna sallah a masallacin ƙuba sai suka je suka gina masallaci da niyyar cewar za su yi amfani da wannan masallaci domin su raba kan musulmi ya zamanto an samu wata jama'a daban ta barke kuma wannan masallaci ya zamanto shine headquarter da mafaka ga duk wanda ake so ya yi zagon kasa ga addinin musulunci an ba shi wato wajen haduwa da wajen tarewa suka gina wannan masallaci lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabuk zai tafi yakin tabuk suka ce idan ya zo ya bude masallacin ya ce sai ya dawo daga tabuk yayin da ya dawo kafin ya dawo Allah ya saukan masa da faɗin Allah ta'ala waɗannan waɗanda suka riƙi masallaci domin cutar da domin cutarwa da kuma kafirci ga Allah da afkar da rarraba a tsakanin muminai da kuma sanya shi ya zamanto madakata mafaka ga masu yaƙi da Allah da manzansa kuma suna rantsewa babu abin da suke so illa abin da ya fi komai kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ko yana rantsewa cewa su wallahi makaryata ne sannan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abada kada ka tsaya har abada kai sallah a cikin sa sannan yayi yabo ga mutanen masjid Quba to maƙiyan musulunci munafikai su ma yana suna shiga cikin damuwa yayin da suka ga musulmi sun haɗa kansu yayin da suka ga kalmar su daya wannan abin yana damun su saboda haka za su yi ƙoƙari su ga sun rarraba su to munasabar kawo wannan shine jama'a kusan abinda al'ummar musulunci take ciki akwai maƙiyan addini wanda yake har yanzu suna nan kuma ƙoƙari suke yi su raba kan musulmi yayin da duk suka ga musulmi kansu ya haɗu kalmarsu ta ta zamanto guda ɗaya maimakon wannan al'amarin ya faranta musu rai wannan al'amarin sai ya sanya su su kasa bacci da daddare saboda bakin ciki da ƙiyayya da kuma taimaka ma shaidan don haka za su kwana suna shiri za su kwana suna kaidi to amma mummunan kaidi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ba ya halakar da kowa sai wanda ya tsara shi wala ya yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli mummunan makirci baya halakar da kowa sai ma'abutansa wannan abu <clears throat> irin wannan abinda makiya addini suke ba zai kare ba muminai wajibi ne idan wannan abin ya faru su tuna da irin abubuwan da ya faru a cikin tarihi kuma su san wanda duk suka sa'ayi a cikin wannan yaƙi yake da addini ba maslaha yake so ya kawo ba barna yake so ya kawo kuma al'adar munafunci ne al'adar munafukai ne al'adar yahudawa ne za su rantse da Allah yayin da aka ce musu kada ku yi wannan domin barna ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun in aka ce musu kada ku yi barna a bayan kasa sai su ce ai mu ba abinda muke sai kawo gyara Allah ya ce ala ku saurara ku ji innahum humul mufsidun walakin la yashurun su su ne mabarnata ba wasu su ba sai dai ba sa sanin haka daga cikin kuma kokarin da suke shine su raba mutane da malamai su raba gama garin mutane da malamai Allah madaukakin sarki ya sanya ma malamai martaba ba karama ba a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bani Isra'il annabawa Allah yake aiko musu su ne suke getta al'amarinsu su ne suke kyautata al'amarinsu su ne suke musu jagoranci da abin da zuwa ga abin da zai kawo musu gyara ya kawo musu da barna a cikin rayuwarsu ta al'umma to yayin da Allah ya turo ya aiko manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya hukunta cewa shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayansa hasken da ya zo da shi zai ɗore har Allah ya nade ƙasa. sai Allah ya sanya malamai su ne za su zamanto magadan annabawa su ne za su irin abinda ake yi a cikin bani Isra'il na getta al'amarin al'umma to yayin da aka raba mutane da malamai to ka danka ragamar eh, jagorancin al'umma a hannun shaidanu to yayin da kuma ka danka ragamar al'umma a hannun shaidanu to babu abin da za su yi sai su samu dukkan wani mai izza su kaskantar da shi dukkan wata kyakkyawar ɗabi'a su musanya ta da mummunan ɗabi'a amana su mayar da ita ha'inci aminci su mayar da shi tsoro imani su mayar da shi munafunci dukkan wani sharri da kake tsammani abinda za su zo su shuka a cikin al'umma kenan saboda haka jama'ar musulmi muminai ku kiyaye duk wanda yake nema ya raba ya jama'ar gari jama'ar al'ummar musulmi da malamai wanda duk yake nema ya tozarta malamai da malinta ko ya kawo rarrabuwa a tsakanin musulmi ku sani cewa makiyin addini ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya sha alwashi cewa duk wanda ya taimaki addininsa Allah zai taimake shi wanda kuma duk suka yi wannan su tsaya su gani mata'un qalilun jin daɗi ne ɗan ƙanƙani sannan ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki zai yi da su wannan alkawarin Allah ne ba ma ko shakka a cikinsa saboda haka jama'a kwantar da hankalinku a kan abubuwan da ake nema a abu ƙoƙarin da ake yi a cikin wannan jiha tamu na rarraba kan malamai da afkar da fitina da saɓani tsakanin tsakanin sahun musulmi da kuma ƙoƙarin wato a keta martaba da darajar malamai shi malami ai ba kai ka bashi martaba ba ba kai ka bashi daraja ba Allah ne ya bashi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja Allah yana ɗaukaka muminai daga cikin ku da waɗanda Allah kuma ya basu ilimi yana ɗaukaka su da darajoji ba siyasa ce ta bashi daraja ba ba ƙuri'a ce ta bashi daraja ba ba dukiya ce ta bashi daraja ba ba abu ne wanda yake zaka yi kokari ka samu ma kanka ba Allah ne yake yi Allah shi ya faɗa a cikin alkur'ani saboda haka har kai waye ka ce zaka keta alfarma da darajar wanda Allah ya bashi daraja sai dai abinda Allah ta'ala ya faɗa ga yahudawa makiyan addini qul mutu bi ghayrikum inna Allah alimun bi dhati sudur ku mutu da fushinku Allah shine ya san abinda ke cikin kiraza inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر الدين وأذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم إنك إنا, نش إنا, نج إنا نجعلك في نحور أعداء الإسلام ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أبرم لأمر اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وصل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عبد عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله